ba an ce wani wai malami ne irin waɗanda ba su imani da Allah ɗin nan ba ya shiga aji sai ke son ya ce ma yara ba Allah sai ce yara muna ba ku ilimi ne ta hanya biyar ko dai mu ce muku mun ji da kunnenmu ko mu ce muku mun gani da idanmu ko mu ce muku mun shaƙa da hancinmu mm. ko mun ɗanɗana da bakinmu ko mun taɓa da hannunmu wannan su ne hanyoyin da duk abin da bai hau waɗannan mazinan hudu ba to babu shi saboda haka sai ɗaga wannan ya ce yara me wannan suka ce abin nan ce ai wannan da kake gani kansa ce to yanzu hassan ɗin akwai ta suka ce eh saboda me suka ce saboda mun gani da ido sai ya buga tebur haka ita me wannan suka ce ƙara ce kun yadda akwai ta suka ce saboda wani dalili suka ce saboda mun ji da kunnen mu sai ɗauko turare ya fesa ce me kuka ji suka ce kanshi saboda me suka ce saboda mun ji kanshi ya ɗauko alewa ya buɗe ya babba kowa ya sa a bakin sai ce kowa ya tauna tauna me kuka ji suka ce mun ji saboda me mun ɗanɗana sai ɗauko kankara sai ce kowane yaro zai ɗora hannunsa me ka ji haji sanyi ce to yanzu kun yadda kun ga handset saboda akwai ta kuna da hujja kun ji ƙara da kunnanku kun ji ƙanshi da hancinku kun ji zaƙi da bakinku kun taɓa ƙanƙara kun ji tana da sunyi da hannunku to wannan shi ne ilimi da abin da bai hau mataki biyar ɗin nan ba babu shi so da haka yanzu da aka ce muku akwai Allah kun gan shi suka ce a'a kun ji shi suka ce a'a kun ɗanɗana shi suka ce a'a kun shaƙe shi a kun taɓa shi to kun ga babu to sai wani yaro sai ya ce daga wani ce malam ina da tambaya sai ya ce to ɗalibai malam yana da hankali ko baya da shi sai aka yi shiru yau suka ce yana da hankali sai ce to kun ga hankalin suka ce a kun ji hankalin malam kun taɓa hankalin malam kun shaƙi hankalin malam so da ina tabbatar muku tun da ba mu ga waɗannan abubuwan ta fuska biyar ba malam mahaukaci ne dan me za a ce mahaukaci to abu mu ga hankalinka ba saboda haka akwai buƙatar ka ɗauko mana hankalinka eh. ko ka ba mu hankalin mu ɗanɗana eh, ko mu taɓa ko mu shaƙa ko mu ji ko mu gani kayara sai kama tafi an kada malam to kaga logic yayi eh. aka samu yaro wanda watakila a gida an koya masa wannan dabarar